أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 tsira da aminci Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan safiya ta lahadi sha uku ga watan zulƙada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da uku, wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida miladiyar shekara ta 2022 kamar da kuka sani muna cikin karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram na Alhafis, ibn hajar al-askalani littafi wanda yake magana game da a hukunce-hukuncen musulunci wanda malamai muka ji sun raba shi wannan hukunce-hukuncen ko fiƙihu gida biyu gehen fiƙihu wanda ke magana a kan tsantsar ibada da fiƙihu wanda kuma suka kira fiƙihu na mu'amala akwai hakkin Allah sannan kuma akwai hakki na 'yan adam a ciki to mun gama wancan based on babukan da ya kawo na ibada tun daga tsarki abin da shafi sallah abin da ya shafi azumi da zakka da hajji da sauran ibadu muka shiga babi na mu'amala ƙarƙashin babi na mu'amala a muna babi na cinikayya a ko kuma littafi na cinikayya a babin da za mu tashi a yau shine wanda ke magana game da raya ƙasa wadda take matatta wadda ta da turanci wasu ke ce mata bajin land ko barin land waton ƙasa wadda ba a raya ta ba daji ne ko gandu ne wanda ba mai shi a ga ciyawu ga ƙasa kai kan a yana cikin ma daji ba wanda ya kula da shi to meye tanadin musulunci akan wannan jama'a yana da kyau wannan babin musamman mazauna abuja irin a uh, issues na land mutum zai appreciate ɗin irin da addinin musulunci ya zama duka wasu issues za ka ga cewa an kula musulunci ya kula da su yana da kyau mu aji hankalin mu kwarai mu lura da wa'annan a uh, matsaloli na ko kuma issues na a uh, wannan fili na ƙasa wadda take ba rayayya ba mutum ya raya ta kuma da yadda ake considering me ake ce ma rayawa kai da ka raya ta meye hakkinka a ciki meye kuma babu hakkinka a ciki meye hakkin shugaba a ciki meye hakkin sauran jama'a a ciki to don haka shi wannan raya ƙasa a kamar da malamai suka yi bayani shine ƙasar da ake cewa a raya ita ce ƙasa wadda babu wasu a wasan babu wasu haƙoƙi a kanta haƙƙi na wani ko kuma ayyuka na gwamnati na al'umma haƙoƙi shine ba haƙƙi je ta wani ba wani ya mallake ta ba ko da bai raya ta ba gashi lan amma gandu ne na wane ba na kowa ba ne kuma ya zama babu hakkin jama'a musulmi ko jama'a janarali a kai hakkin jama'a shine ya zama a hanya abin da ya shafi hanya abin da ya shafi waton fili babba kamar yadda irin id ground filin idi ko kuma hilin da ake sukuwa ko hilin da a abin nan yara suke wasanni to irin wannan filin ba a cewa kun ga babu komi ciki ba raye ba ne fili ne to amma still wannan mutum bai zuwa kawai ya zo ya raya shi kila gina shi ko kuma ya ce a'a shi ya raya shi banda wannan da inda ruwa ke wucewa ruwa su ne rayuwa mutum bai samun inda ruwa na al'umma ke wucewa ya datse su ya zo ya abin nan sannan ya ce ya raya wuri kai da duk abin da yake da maslaha ta al'umma nan maslaha ta al'umma yana ɗaukar ko da wurin da ake aka aje a can da akwai inda za a aje wuri katon wuri inda mutane suke zuwa suna biyan bukatarsu ko inda ake zuba shara don bai samu inda ake wurin da aka yi aka providing don zuba shara mutum ya je ya raya shi ce kuma wannan filin nashi ne banda irin wa'annan wurare don haka a idan aka ce ƙasa wadda ake rayawa ita ce duk ƙasar da ba mai ita kuma babu wani mulki na hukuma kamar wanda muka faɗa kuma mutane ba su tarayya ga amfanin wannan filin don haka duk wanda ake tarayya sai ya nuna muna ba za a abin nan nashi ba ba za a yi tarayya mutum ba zai je raya shi ba kamar irin tarayya muka ce kamar inda amfani waɗanda suke gudana kamar irin ruwa irin ƙorama irin abin da ya shafi rafi mun gani a duka waɗannan mutum bai raya su ya ce abin nan ya mallake su ah, don haka shi wannan raya ƙasa ya zo a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma magabata khalifofi musamman sayyidina umar radiyallahu anhu a ya yi ƙoƙari wajen a fitar da wannan da tabbatar da raya ƙasa saboda kamar da malaman siyasa, shari'a suka tabbatar cewa Saidina umar a lokacin shi an samu ci gaba da yawa wanda ba a samu a sauran khalifofi ba wala Allah yana yiwa saboda tsawon mulkin shi da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akan sayyidina Umar na cewa da yawa abubuwan da sayyidina Umar zai yi a lokacin shi Allah zai datar da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in yakun minkum muhaddisuna fa umar in ma akwai wanda suke labarta abinda kama a ce manhu abin so tomorrow wanda ke ba da labari wata rawaya munabba'una waɗanda suke ba da labarin abinda bai kasance ba sai Allah kuma ya zo gazgata su to Umar ne in akwai su cikin wannan al'umma to sai da na Umar ne abin nan radiyallahu anhu don haka shi sayyidina umar za mu ga ko shi ya tabbatar da wannan haka za mu karanta hadisai mu gani wannan na raya ƙasa haka al'umman musulmi malamai sun yi ijima'i a na cewa duk wanda ya raya ƙasa abinda ake ga al'ada ake ce mashi rayawa to wannan ana considering ɗin cewa nashi ne kuma ba mai tarayya da shi ciki sai dai za mu zo a kan wannan maganar raya ƙasa ta yaya ake abin nan ake considering ɗin mutum ya raya ƙasa shine dangane da a al'ada duk abin da shari'a bata haddade ba bata ta yi magana bata haddade ba abin da ake ta haddade ta yi describing ɗin shi ta ce gashi yanzu shari'a ta ce rayawa to sai a koma ma al'ada ita za ta fassara shi mun gane ko al'ada ita za ta fassara abin da ake nihi na rayawa shin idan aka ce raya ƙasa ta ta noma me ake bukata ana bukatar ka killa shauri, ka yi kadada ka abin nan ka noma ta wannan duka yana ɗoka ƙasa ta gini ta gida kawai buƙatar ka ila gina rijiya a ciki ka ɗaukaka abin nan ka zagaye shi da fence to wani duk ana considering shi za mu gani insha Allah in hadisan a wajen bayani na hadisai wasu sauran bayanai za su zo don haka abin da dai al'ada ta gudana a kai na sanya mashi bulo shine tubali ko kuma itace dogaye haka karin itace ko katako haka wannan yana yiwa ya yi niyyar gina ta raya ta domin noma ko kuma domin gini na gida ko kuma ya zama a wuri ne ya katangance domin kiyon dabbobin shi haka ko kuma fili ne ya katangance domin a itace irin katako inda ake irin katako za ka ga mutum ya zagaye gona ta irin itace firewood na kuna ko kuma irin wannan katako dai da ake yi abin nan eh, wanda suke zuwa ko taraba suna da irin wannan da a kasashen da suke da da kurmi to wannan kenan insha Allah idan muka zo wajen hadisan za mu ga abin da malamai suka ce game da raya ƙasa. بسم الله الرحمن الرحيم عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال أروة رضي الله عنه وقضى به عمر في خلافته wannan hadisi wanda urwa ya rawaito daga tina Aisha ogotub ibn Zubair dan yayar tina Aisha radiyallahu anha a take yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raya ƙasa laisat li ahadin ba ta kowa ba ƙasa ba ta kowa ba to shi ya fi cincinta da ita kun ji abin da sai na ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya raya kasa ba ta kowa ba shine ya fi cincinta da ita fiye da kowa qala urwa urwa yace radiyallahu an Allah sharda da shi wa qada bihi umar fi khilafatihi kuma wannan hukunci shine sayyidina umar yayi a lokacin shugabancin shi wannan ma'ana da urwa ya kara sai ta nuna mana cewa kenan wannan hukuncin ba a goge shi ba ba a shafe shi ba ba wai lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai aka yi wannan hukuncin ba an shafe shi yanzu ba da shi ake aiki ba a'a har bayan khalifa shine yake da kyau idan sahabi ya nuna mana cewa wane ya yi hukunci da wannan yana nuna cewa wannan sunna tabbatacciya ce haka al'amarin yake <clears throat> mun ji wannan ko to mu je hadisi na biyu sai mu yi bayani gaba daya <clears throat> wa an sa'id ibn zaid radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة ميتة فهي له wannan hadisin sa'id bin zaid allah ƙara mashi yarda a kuma hadisi ne ingantacce kamar wancan ma hadisi ne na bukhari ingantacce ne ya ce rawahu salasa malaman hadisi guda uku suka rawaito shi ina imamu ah, abu maja abu dawud da tirmizi ya ce imamu tirmizi ya inganta shi ya ce hasani wa kala ruwan mursalan wa huwa kama ƙala ne fi sahabaihi sahabihi faƙila jabir waƙila aisha waƙila abdullahi ibn umar wa raji hal'awar wannan hadisi na sa'id ibn zaid Allah ƙara mashi yarda ah, wanda hadisi ne ingantacce imamun malaman hadisi dinnan guda uku suka ruwaito shi sai dai an yi saɓani game da wani ne cikin sahabba ya ruwaito shi shin jabir dan abdullahi ne ko sai da tana aisha ko abdullahi ibn umar ne duk waɗannan suna cikin sahabbai waanda aka ce ma almuksiru ne minas sahaba wayanda suka fi kowa yawan hadisai a cikin sahabbai su bakwai ne to waɗannan shin an yi saɓani wane ne daga cikinsu to da ƙa'ida malaman hadisi take zamo idan sahabi da ya roito hadisi to babu matsala don ba a san kowane sahabi ba ne saboda dukkan su udul ne adilai ne inda matsala take a sauko gehen tabi'in tabi'in ko tabi'i ko tabi'in tabi'in to nan sai an gano waye amma in sahabi ne an tabbata babu babu matsala a dan ba a san hakikani ko waye ya ruwaito shi ba to anan idan muka duba a wannan hadisi na farko yana cewa wanda ya raya kasa ba ta kowa ba shi ya fi cincinta da ita na biyu yake cewa wanda ya raya kasa matatta barin land kenan ko bajin mala sai me bambancin su bajin da barin land ok ok guda uncultivated guda kuma da to sai mutum ya raya shi ya zamo ila ya sa mashi taki mi da sauransu mun gane ko jama'a to shi ya cincinta da shi don haka wannan hadisi yana nuna muna cewa wanda ya raya kasa. a sawa'an mukallafi ne ko gairu mukallafi wato ya balaga ko bai balaga ba musulmi ne ko kafiri matuƙar kafirin nan zimmi ne kafirin amana to shi ya cincinta da ita mun gane ko a wannan hadisi kuma har wayo muna iya fahimtar cewa raya ƙasa ko ba tare da izinin shugaba ba dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa sharaɗin shugaba ba amma in akwai hukuma wadda ke tsara birni da maslaha ta al'umma sai an nemi izinin shi saboda saboda umarni general umarni wanda allah ya damka al'amarin al'umma ga mutane kun gane amma in babu hukuma wadda take kula da filaye da sauransu in ka tafi ba sai ka nemi izini ba kun gane jama'a ko kamar da yanzu ka shiga daji ka yi itace ko ka samu wani abin amfani ba sai ka nemi izinin hukuma ba amma ko shi fa ko shi in akwai hukuma wadda ta tsayu akan wannan ba za ka sare icce kaza ba ba za ka yi kaza ba to sai ka nemi izininta don haka a wannan da shi magana ce ta tashin farko wanda ya raya ƙasa shi ya cincinta da ita <clears throat> cikin wannan harwa yau wannan hadisan guda biyu muna iya fahimta cewa ƙasa wadda ake cewa a raya dole ta zama matatta wadda ba a raya ba kuma babu haƙƙi a kanta sannan kuma ya kasance babu marafiƙul hukumiya wani abu da aka aje ko da tana cikin daji kila an aje wannan zuwa gaba za a yi kaza da ita kun gane ko kamar da za mu ga a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu filaye a madina da ya aje ba na kowa ba ne na al'umma ne wanda ake kiyon dawaki na zuwa jihadi da kuma dabbobi na al'umma raƙumma fili ne babba a cikin madina kun gani ko to mutum ba zai zo wannan filin ba ya zo ya ce ah, abin nan ya raya su haka kamar da muka ce can baya ah, baya halatta raya wurare na mutane kamar ah, abin nan hanyoyi da tituna da filaye da wuraren da aka aje ma mutane domin ya zama cikin gari akwai wurin walwala kamar yanzu irin da ake cewa abin green area da wuraren makabartu ko makabarta za ku ga mahiya ba wani raya ta ake ba fili ne dai kawai idan an zo a gina a samu abin nan to mutum bai zuwa filin makabarta ya raya shi ya raya shi da wajen da ruwa ke zuba duka wannan sai a kula da shi amma in baya cikin wannan idan mutum ya raya a babu komi nashi ne har wayo a cikin wannan hadisi ba mu ga an haddade wurin da mutum zai iya raya ba Asfa'as mutum yana iya raya wuri komi girman shi babu matsala saɓanin inda shi shugaba zai yanka ma mutum in zai yanka ma mutum sai ya haddade ma mutum kamar da zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai a wodin din lan ga wani yadda ya ya bashi wannan lan amma in kai ne sharaɗi dai kawai a ga lalle kana iya raya shi mun fahimci wannan har yau kamar da muka ce ana koma ma al'ada domin gane abin da ake ce ma a raya ƙasa rijiya idan mutum ya gina rijiya ya kai har ga ruwa har ƙasa har ruwa ya kai ga ruwa ana considering ɗin cewa ya raya ya raya mi ya raya wannan wurin amma in bai kai ga ruwa ba ya yi ya yi ya gaje bar wurin kun gane ko wani ya zo ya ci gaba to wannan ana considering din wannan ya bar wannan wurin dan kafin ya bar shi bai mallake shi ba sharaɗi na mallakar wuri ya zama lallai ka raya shi me ya raya shi yan rijiya ce ka kai da ruwa yan wuri ne yau ba a iya noma shi ya zama yanzu ka raya shi yana iya nomuwa ana iya noma shi kun gane ko to amma wanda ya gudu ya balla da shi ya kasa raya ori idan wani ya zo ya raya shi to shi wannan shi yake da hakki har wa yau idan mutum ya raya yana rijiya irin yadda larabawa matafiya suke yi ko irin yadda fulani masu noma suke yi a zauna wani wuri a yada zango shekaru a 'yan watanni ko ɗan lokaci a tafi a bar wannan wurin to lokacin da suka gina wannan rijiyar tana zaman tasu amma idan suka tashi suka batta to ta zama ta al'umma kowa yana da haƙƙi ga wannan to ina ga sai mu je hadisi na gaba wani bin abbasin radiyallahu anhuma daga dan abbas allah shaida da shi da mahaifin shi anna sa'ab ibn jassama allaisi sa'ab dan jassama allaisi radiyallahu anhu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahima illa lillahi wa rasuli babu darni a da ake zagayewa mun gane ko ake zagayewa sai na Allah da manzon shi waton anan wannan wurin mutum ya zagaye wuri bai raya shi ba a cikin gari baya wani aiki da shi to ba wanda yake da wannan damar sai Allah da manzon shi nan Allah da manzon shi ana nuhin na al'umma musulmi gaba daya yanzu hukuma ta ga damar ta zagaye wuri ta bashi kamar yanzu irin irin wannan a filin idi ba komai ciki amma maslaha shi tana komawa ga al'umma baki daya fili wanda ake sukuwa gane ku jama'a mutum ya za abin nan hukuma ta, bashi ko kuma fili na yara ko kuma irin wannan filin da ake cewa na a, a, green area to na hukuma ne hukuma ta ga dama amma mutum ya zama ya zagaye wuri bai raya shi ba a cikin gari abin nan ba na abin nan ba na amfanin al'umma ba bai kamata ba baya da wannan dama din sai abin da ya zama na maslaha al'umma baki daya maslaha al'umma mun faɗi misalin ta yanzu ko filin da ake zuba shara wanda za a ga gashi nan zuba shara aka abin nan ba a raya shi ba baban za yake ba saboda amfanin jama'a ko ba haka ba jama'a saboda amfanin jama'a yake baki ɗaya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga dan Abbas Allah shaida da shi yake cewa annabi ya ce la darara la darara babu cuta babu cutarwa jama'a mai ya kawo hadisin nan na babu cuta babu cutarwa a wannan babi malamai suka ce dalili shi ne lokacin da za ka ɗibi fili to wannan filin ya kamata ya zama baka cutar da wani ba wajen amfani da shi shi ma kai ma da ka ɗibi filin kada ya zama ka cutatar da wani wajen amfani shi ma kada cutatar da kai kowa ya tsaya a wajen filin shi in cikin filinka da ka raya ruwa na shigowa kada ka cutatar da waɗanda suke zagaye idan ka amfana da ruwan da ke zuwa ka bar ruwan ya wuce domin su ma waɗanda suke bayan ka su masu su amfana da duk wani dai amfani da kasan mutum yana iya abin nan kana iya amfani da shi a cikin filinka to kada ka cutatar da wani shi ma wani kada ya cutatar da kai kada ka zo kasa alamu na raya wuri wani ya zo saboda daji ne babu abin nan ya zo ya cutatar da kai ya zo ya cire mun gane ko jama'a ko don saboda a ah, wata niyya tashi ila bai ma abin nan ba ila yana da niyya shi ya zo da sunan ya raya wannan wuri wanda ka ga gashi a wurin kun gane ku jama'a ko ka ga gashi a wurin sai ya zo ya cutatar da kai ko irin abin da ake cewa gwari na yi kun gane da sun ji cewa wannan filin an zo za a gina shi ko mai shi ya zo kawai sai su zo su shushuka abin nan shushuka din kuma har ta cutarwa wadda a normal yadda ake yin shuka bai kamata a ce an yi wannan shuka haka ba to a takaice dai wannan ka'ida tana cikin kulliyatul hams abubuwa guda biyar ka'idodi five abin nan basic principle na shari'a na ɗaya mal a'malu bin niyat mun gane ko na biyu ad-darar rizal na uku al-yaqini la yazul wannan tana cikinsu, su shine addu'ar izan na hudu al ta tajlibu taysir na biyar al'ada al'ada muhakkama wa'annan su ne ƙa'idodi wanda duk wata ƙa'ida ta sani ta shari'a ƙa'ida ta fi ɗari shidda za ta zo za ta yi barancin da wannan ƙa'idodin guda biyar kuma wannan ƙa'idodin su ne addini fa su ne ke tafiyar da addini na ɗai kyakkyawan niyya duk abin da kai niyya tana lidin ɗin shi tana jagorancin shi na biyu ya kasance suna al'umuru bai ha. na uku shari'a tana kula duk inda cuta take ladarar wa ladarar babu cuta babu cutarwa wannan dai su ne ƙa'idodin da shari'a ta zo da su to a nan kowace cuta muka ce wadda za ta iya haɗuwa ga fili a ba ma fili ba kawai ko rayuwa ko abin nan dukkan shi shari'a ba ta yadda ba wannan daruriyati alhams akwai abin da ake ce kuma daruriyati alhams wanda shari'a ta zo da kiyaye su su ne shari'a ta zo da kiyaye addini na mutane shari'a ta zo da kiyaye rayuwar mutane mun ji biyu ko shari'a ta zo da kiyaye hankalin mutane shari'a ta zo da kiyaye dangantaka asali na mutane shari'a ta zo da kiyaye mutuncinsu wa'annan abubuwa haka suke ala tartib based on priority saboda kiyaye addini addini ya tsayu shari'a ta addini a samun mashi martaba wajahidu bi amwalikum wa anfusikum saboda kiyaye rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce an nafsu bin nafsi wanda ya kashe wani a kashe shi ko ba haka ba wanda ya cire ma wani ido a cire nashi wanda ya cire wani yatsa a cire mashi yatsa shi saboda kiyaye hankalin mutane musulunci ya hana duk wani abu wanda zai juyar da hankalin mutane kamar giya kamar ƙwaya musulunci ya ce ami a a yi ladabi a kan saboda kiyaye dangantaka da asali na mutane musulunci ya halatta aure ya haramta zina in ma mutum ya yi zina aka ce a mashi bulala in ya taba aure ma ana aika a kashe shi saboda kiyaye mutunci na mutane in wani yawa wani kazafi a mashi bulala ce kada ka zagi wani kada ka yi gulmashi shi kada ka yi gibashi duka ga sunan duka wa'annan abubuwan guda biyar musulunci ya zo da kiyaye su to wannan abubuwan guda biyar duk abin da zai cutatar da su musulunci ya hana Shi ne addararu yuzal ko la darara Ladarar. babu cuta babu cutarwa to ko shi wannan is applicable ga al'amarin fili don haka da yanzu mutum zai zagaye fili wanda zai cutatar da al'umma to sai hukuma ta ce ban da wannan duk da cewa ba a raya shi ba za ka cutatar da al'umma mutum ya zo gaban kila an inda aka yi filaye aka yi gida gidaje kamar yanzu aka abin ga gidaje nan ga gidaje mutum ya zo inda babban fili ne kila inda motoci za su wuce ko mutane za su wuce babu abin nan tsangwama mutum ya zo ya matsa wannan filin ya zo ya abin nan ya ce nashi ne ya ce zai raya shi addararu rizal sai a hana shi kasuwa mutum zai kawo cinkoso sai a hana mashi ko shi ma addararu yuzal za a gusa da shi inda dabbobi hukuma ta aje wajen da dabbobi suke bi suna samun abinci wani ya zo ya yi noma sai a hana shi zai ce a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanda ya raya ƙasa sai mu ce eh haka amma kuma akwai ƙa'ida ta addar rizal cuta ba a barin ko da kana da hakkinka domin inda hakkinka ya tsaya nan na wani zai fara lalle kana da damar ka raya ƙasa amma banda inda zaka cutar da al'umma ruwa ne inda da yawa mutane suke amfana kila a wani ƙauye wannan duk sun rayu a kan wannan ruwan kun gane sai ka zo ka raya ƙasa sai ka yi dabashin na wannan ruwan su wancan mutanen ƙauyen sun rayu a kan wannan sun abin nan kan wannan ruwan ka zo ka dabashin ɗinsu ka jaye musu sai mu ce a'a addarar rizal kun gane sai ka ce a'a ai wannan ruwan suna cikin lan ɗinka da ka raya shari'a ba za ta yadda maka ba addarar rizal nan ba za a yadda ba sai ka mi sai ka a kai da bashin din. saboda rayuwarsu ta gina akan wannan ruwan don haka wannan hadisi la darar wa la darar dan shi ne aka ce yana cikin ƙa'idodi guda biyar five basic principle na shari'a wannan yana applicable ga mahi yawan ga abubuwa duk inda cuta take ko da kana da hakki ko da kana da hakki in dai akwai cutarwa to shari'a za ta za ta dakatar da kai mun gane ko jama'a ko ta wa an san rabta ibn jundub radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aji sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahata ha'itan ala ardin fahiyala wannan hadisi na samura bin jundub yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zagaye wata wani darni wata katanga wani wuri mun gane ya zagaye shi da bango wata ƙasa ya zagaye ta to fahiyar lahuta shi ce kun gani to nan kamar da muka ce can ga duk aikin da za ka yi ko kuma ga al'ada za a koma ma al'ada ita za ta fassara me ake nufi da rayawa nan a wannan garin misali rayawa shine a inda gida za ka yi a sa beacons a sa abin nan a sa gina wannan kawai ya isa in ƙasa ce ta noma taga ƙasa kawai za a yi mutum ya killace ƙasar shi mun gane ko sai ya ci gaba da aiki to wannan ana ɗaukar shi ko shi abin da ake ce maraya wani abdullahi ibn mugaffal radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an ya limashiyatihi rawahu ibn majah bi isnadin da'if wannan hadisi isnadin shi yana da rauni amma yana da shawahid a wasu hadisai ma'anar shawahid a wasu hadisai waɗanda suke ba da wannan ma'anat yake cewa annabi ya ce duk wanda ya gina rijiya yana da damar zira'i arba'in domin kwanciyar dabbobin shi wannan ana nufin rijiya wadda mutum abin nan eh, makiyayi ko makiyaya suke yi domin shayar da dabbobinsu to in ka gina wannan rijiyat, ka yi rijiya cikin daji ka zo ya yi rijiya har ya kai ga ruwa domin shayar da dabbobin shi to a nan dama yana da zira'i arba'in kun gane ko nan yana da arba'in nan yana da arba'in ga al'ada can gare su larabawa idan aka gina idan mutum gina rijiya musamman raƙumma da suna daɗewa ba su sha ruwa ba idan suka sha ruwa za ka ga wani lokaci ya raƙumi idan sha sai ya yi ni kwance kun gane kamar mutum ne ya ci abinci ya ci da yawa don shi ya tashi sha sai ya sha a abin nan kusan ila rabin drum ila zai kai haka musamman irin amali zai sha da yawa to in ya sha da yawa yana bukata ya koma gehe ya kwanta kun gane ko ruwan ya bi jikin shi inda ya yi storin ɗin ruwan ya abin nan nashi to kada wani ya zo daura da wannan wurin ya ce shi ma zai raya shi saboda dalilin da yasa ya gina wannan rija saboda dabbobin shi to yana da dama wannan abin nan na dabbobin shi kun gane ko jama'a ko wannan sai ya nuna muna idan wajen fili kamar da zamu ko da ke bai kawo wannan hadisi, mai na fili a saha ta gidanka da yanzu hukuma za a baka fili ga inda filinka ya tsaya wani ba zai zo a gaban gidanka ba ya yi wani abu ya ce ai ai ga ga filan ga inda filinka ya tsaya kun gane in kuka duba wannan wanda ya rijiya dan wuri ne dan kaɗan yayi rijiya amma an ce yana da zira'i arba'in nan zira'i arba'in nan zira'i arba'in nan kun gane ko jama'a ko duk da cewa nan bai raya shi ba amma ina ya raya da purpose inda ya raya nan ne amma me ya makasudin raya wannan wurin saboda dabbobin shi shi ma wanda aka ba fili yana da bayan inda filin shi ya tsaya to gaban gidan shi hakkin shi ne kun gane ko jama'a ko ba wanda ya sai ya zo ya ce zai mai shi gini a gaban gidan shi wannan shi yake da haki duk da cewa wannan gaban filin shi baya cikin hilin shi ba cikin filin shi da aka aka ambata nan da ya ce zira'i shine a kodayaushe shari'a ta yi magana akan wannan abin ana nuhin mutawassidi ya ce in ana magana zai kai yatsa 32 ko kuma 64 cm santimita a arba'in da abin nan sittin da hudu kun gane ko to su ne allah za a cewa wannan nashi kun gane ko to <clears throat> game da rijiya malamai sun yi magana game da yadda ake considering ɗin rijiya idan mutum ya gina rijiya hukunce-hukunce guda uku na farko yaushe ne mutum zai gina rijiya a ce kuma rijiyar ta zama tashi mulkin shi na biyu a niyya ta wanda ya gina intention na shi wanda ya gina rijiyar shi ya gina ta don shayar da dabbobin shi ko ya gina ta domin noma manomi ko ya gina ta don amfanin al'umma baki ɗaya ya danganta saboda mi mutum ya gina rijiya na uku a a filin rijiya kamar da muka faɗa wannan hadisi alfarmar da kake da shi ko kuma mulkin da kake da shi idan ka gina rijiya to na farko ɗin nan idan mutum ya gina rijiya har kamar da muka ambata can bayan har ya kai zuwa ya kai ga ruwa to za a considering ya raya wannan wurin amma in bai kai ga ruwa ba ba a considering in ya raya wannan sai dai duk da haka <clears throat> ana kula da shi cewa shi yake da right of first refusal shine tahajjuran da wani zai zo ya kama wannan wurin to hukuma a nan za ta shigo a ba shi dama ta raya wannan wurin a ce to wala ya yi ta yi bai kai ga rawa ba ya dan tsaya huta kun gane to yanzu mun baka daga nan mun baka shekara guda wannan wurin in ka kasa raya shi ka bar ma wasu wanda suke da ƙarfi su zo su raya shi <coughs> haka malan za mu ga inda an ka zo maganar lan hadisi na gaba to don haka waliyul amr shugaba zai saka lokaci in ka kasa to yanzu damarka ta tashi saboda baka raya wurin ba amma ina me yasa aka baka dama saboda kai ne ka fara isa wurin to yanzu ka fara isa wurin ka ɗauki shekaru ka kasa yin komi sai a baka dama wadda zaka abin nan in baka isa ba to wannan kuma sai a ba wanda zai iya abin nan ya zo ya abin nan <clears throat> ya raya wurin mun ji wannan kenan ko <clears throat> na cewa yoshi take zama mulkin shi lokacin da ya kai ga ruwa in bai kai ga ruwa ba aka zo ci gaba ya zo za a ba mutum lokaci in ya kasa sai a kwace na biyu idan mutum ya gina rijiya ko dai ya zama ya yi ta domin noma ko kuma da amfanin kanshi na gida kila irin bohol da ake yi wannan mulkin shi ne ba wanda zai shiga mashi a ciki ko kuma ya zama ya yi ta don amfanin matafiya wanda suke wucewa ko kuma gari baki daya to don haka wannan ruwan ba wanda yake da iko ya ce shi kaɗai yake da iko ya hana mutane kowa ya amfani da wannan ruwan daidai bukatar shi amma na gidan kafa ko na noman kafa naka ne ka ga dama ka hana mu kowa amma wanda wani ya zo kamar irin riyojin da ake fi sabilillah a cikin unguwa kila gwamnati ta zo ko kuma irin wa'annan masu charity abin nan charitable organization su zo su yi ba wanda zai kilemin cewa tashi ce ta al'umma ce baki daya ko kuma a ya gina ta domin amfani na dabbobi to wannan shine wannan hadisi yake cewa arba'u ne zira'an zira'i arba'in nashi ne to nan <clears throat> idan ya zama ta noma ce kun gane abinda malamai suka kayyade a nan cewa ya zama abinda wannan rijiyar take iya shayarwa kada mutum ya yi rijiya yanzu nan daga nan kuma doka har bai ci ai rijiya a abin nan gwaggwadon abinda in yanzu aka yi shuka wannan rijiyar tana iya shayar da how many square meter to daidai wannan shine za a considering naka saura kuma a na waɗanda za su zo ne su abin nan su amfana abin da aka iyakance wannan saboda shi ɗan adam yana da son kai in aka ce haka na mutum zai iya zuwa ya rijiya abin nan sai zo daga nan har bai ce nashi ne mun gane ko don shi ne aka yi magana akan cewa zira'i arba'in ko kuma yan rijiya ce ta noma in ta dabbobi ce zira'i arba'in in ta noma ce kuma daidai abin da rijiyar nan za ta iya shayarwa na amfanin gonar shi mun gane in kuma ta fi ce ita kuma ba wani mulki na wani kowa zai amfana da ita وعن ألقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحجر الموت <clears throat> to kun ga wannan ba rayawa bane shi kuma wannan hadisan da zasu zo <clears throat> shi wannan yana magana ba da land awarding land haka ake cewa in modern terms ko a baka land gama ba haka ake cewa awarding ko eh allocation yes this is the right word to annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ba wani aqta'ahu ya yi allocating in land da shi gare shi bi hadar maut a garin da ake ce ma hadar maut gari ne sananne a yaman annabi yana son wannan gari yana ba da misali gare shi ko lokacin da sahabbai suka zo ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna kawo mashi koke na irin wahalar da suke shake cewa annabi ke cewa wallahi mutum zai yi tafiya tun daga sana'a babban birnin yaman har zuwa hadramaut baya jin tsoron kowa sai allah sai kuma kura don kata cinye dabbobin shi <clears throat> watan za a samu aminci kamar yanzu irin abubuwan da muke gani na abin nan mutum in yanzu zai je kaduna zai je kano hannun shi a kirji <clears throat> yana tashin hankali ne muna fatan kamar da da akwai aminci wanda mutum zai tafi bai gudun komi ko ba haka ba bai gudun komi sai Allah ka tashi karfe biyu na dare ka yi tafiya to hadar maut in nan ya yanka mashi ƙasa daga hadar maut to za mu je hadisi na biyu sai mu ga shi kuma hukuncin allocation in kuka kula allocation din lan ya bambanta da ka je ka raya da kanka shi wancan sharaɗi na ta zama naka shine mi ka raya rayawa al'ada za ta fassara wannan eh, defining in mina ne abin da ake ce rayawa to sai allocation za mu ganin shi kuma abin da a rule na shari'a abin da <clears throat> yake magana akan وعن bin Umar radiyallahu الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع khudara farasihi fa'ajarar farasa al-faras hatta qama thumma rama sautahu fa qala a'tuhu balaga saut raha abu dawud wa fihi dha'f wannan hadisi da'ifi ne in ma kaddara ingancin hadisin abinda hadisin ke cewa daga ibn umar yake cewa sai dai wannan hadisi yana da sauran shawahid daga hadisin sayyidatina asma binta abi bakar haka ko da wannan nassin shi bai inganta ba akwai sauran wasu hadisai wanda suke tabbatar da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da lan ya aliketin din lan ga zubair wannan ba karamin lan ne fa hudura farasihi gwargwadon gudun dokin shi yana son ya yi samu eka talan wanda zai yi project na na na noma sai ce to ka hau dokinka gwargwadon inda dokinka ya tsaya zubair ibn awam ya hau ila na zai kai eka zai kai eka talatin ko ba haka ba fa'ajara farsa ya ta gudu da raƙumi hatta kama har sai da raƙumi an eh, sorry doki hatta kama har sai da ya gaji ya tsaya ba dan adam da abin nan da ya gaji ya tsaya sun magama sau ɗau. bulalar da yake wa doki sai ya ɗauke ta sai ya jefa zai <laughs> jefa ta kun gane <coughs> to sahabbai ba su abin nan zalunci suna ga sharaɗin da suka yi ga annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya murmushi sai ce daga can inda ya taso har inda ya jefa abin nan an bashi kun gane ko inda ya jefa an bashi gyara kenan <laughs> faƙala tsohu haisu balaga sautu ku bashi har inda bulala ta kai kun gane Na farko wannan hadisi ya nuna muna ya halatta ga shugaba ya yi allocating in land ga amma sharaɗi malamai sun ce sharaɗi ya zama wanda za a allocating in land yana da capacity na iya developing in shi kada ka ba wanda bai iya abin nan iya developing in shi na biyu kamar da shari'a tabba shugaba na ya allocating in land har wa yau ta ba shi dama in aka baka ka kasa developing ɗin shi shi ma a karɓi. mun gane ko jama'a ko a karɓi a ba wanda zai yi developing ɗin shi har wa yau a cikin wannan hadisi na abin nan <clears throat> malamai suka ce a babu laifi don mutum a mutumin kirki ne kuma ya nemi wani abin duniya na wannan sahabi ne zubair ibn awam babban sahabi ne ga ya nemi dukiya ko ba haka ba wani shi ya nuna muna neman duniya ba hana shi ba kuma bai da komai matukar ba zai shagaltar da kai daga lahira ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin alkur'ani rabbana atina fid dunya hasana ka roki wannan ko da yaushe tana cikin manyan addu'o'i ka ba mu fid dunya hasana sannan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sannan Allah ke cewa wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabonka da Allah ya baka na duniya don haka babu laifi abinda ake abinda ya zama ka kau da kanka kawai duniya ka samu kai har wa yau kamar da muka ce shugaba ko na'ibin shugaba nan shugaba na iya sanya wani ya zama shine yake allocating inland kamar yanzu shugaban kasa ya ba da wannan damat gawa ga minista to ya halatta to zai dawo zuwa ga ra'ayin shugaba da kuma a yi considering ɗin maslahatul amma public interest wani filin da aka baka developing ɗin shi amfanin zai koma ga al'umma za ka yi katuwar gona yayin da noman kifi za ka yi kifin da ake siyowa daga waje za ka rage abin na importing na kifi da ake yi mutane za su samu aiki mun gane ko fili ne wanda barayi suke laɓewa in dare ya yi su shigo cikin gari in ka gaya shi za ka kai mutane can su zauna an raya wuri kun ga duk maslaha ce ta al'umma <clears throat> ko da rabe bai shigo ga abin nan ba indirect ka rage ma al'umma bala'i to duka wa'annan na baka allocating in lan din sai shugaba ya kula da wannan kun gane ku ashe kun ga irin yadda wasu suke alketin tun daga yaro wanda an ka haifa yanzu hawa ne ko ka ga mutum yana da lan ya fi talatin ya yi kokari ya allocating kuma ya kasa developing ɗinsu bai kamata ba zalunci ne ga al'umma a ba waɗanda za su iya amfanar da kansu kuma su amfanar da yama in shugaba ya gani wanda aka ba zuwa wani lokaci bai abin nan ba za a gaya mashi mun baka lokaci daga yanzu zuwa lokaci kaza in baka yi ba to za mu karɓe shi a mu ba wani to a nan malamai sun kasa allocation na land zuwa gida uku mun ja lokaci ko? na ga shi ne hadisin ƙarshe? ok akwai hadisi ɗaya to muna ƙarasa shi sun kasa allocation na land zuwa gida uku na farko akwai a allocation wanda za a yi saboda maslaha al'umma kamar da muka ambata an yi ma allocation saboda al'umma su amfana fili na gona ko na park ko na tasha wanda amfanin shi zai koma ma al'umma sai allocation na shi wannan allocation ɗin da aka yi ma na istiglal za ka mallake shi wanda za ka iya sai da shi mun gane ko in kan mutu za a iya gadonka za ka iya kyauta da shi wani allocation na farko wani iri ne shi ne ake ce ma istiglal na investment naka ne sai kuma na biyu iqta'u irfaqin shi kuma allocation ne ba total gwamnati take da ownership mun gane amma an baka domin ka yi developing domin amfanin al'umma da kai ma ka yi investing amma ownership ba naka ba ne to wannan malamai suka ce shi ne wanda shugaba ko kuma na'ibin shugaba wanda ke on behalf of shugaba zai yi domin ci gaban al'umma Shi ne na yace wajen kamar irin wajen zaman mutane inda mutane za su zo su zauna su shakata kun kamar park kun gane jama'a park baka da ownership kai da aka yi allocating din filin park gare ka baka da ownership a kan shi amma za ka yi amfani da shi as far as bukata abin nan intention na shugaba. gane? to yanzu wannan filin mun baka shi domin ka yi park zuwa shekara goma ko kuma zuwa mu tashi yin wani aiki in mun tashi za mu karɓe shi to don haka in aka tashi babu wani compensating da za a yi maka don dama fili na me na gwamnati ne na uku shine wanda a muka ce na ɗaya na me na ɗaya wanda aka yi niyyar mallaka ka mallake shi a yi ka kana a sai da shi kana a kyautar shi shi ne kamar wanda za a baka kai gida na biyu kuma shi ne don maslaha al'umman musulmi mun gane ko don haka shi na masala al'ummar musulmi shugaba yana da ikon ya koma mai da shi duk da cewa ko na gida idan ci gaba ya kawo nan kamar da malamai suka faɗa nan kamar sheikh muhammad ibrahim ana iya mai da shi amma shi hakki na shugaba na kwace maka shi ba kamar irin wancan ba ne na abin nan na gidanka mun gane ko? to sai kuma na biyu muka ce wanda ya zama na al'umma ne baki ɗaya ka yi wannan na gida wannan na al'umma amma kana da ownership a kan shi kun gane ku shine irin gona babba taka ce na uku shi kuma wanda baka da ownership a kan shi shine ah, abin da ya shafi kasuwa a baka lizin na kasuwa a park da kuma me eh ire-iren wayannan duka baka da ownership a kansu amma kana da ikon mallakar su kai duk abin da as far as zaka exercising din purpose inda aka baka shi don shi <clears throat> wannan kenan ah, no haka na ya kawo hujja ta cewa sayyidina umar radiyallahu anhu a khilafa shi akwai filayen da ya kwace wanda kamar irin hilin bilal ibn haris lokacin da ya kasa raya shi an ba shi gonar kaji kun ga kaji saboda al'umma ce eh, eh, amfanin al'umma ne ko kaji za su yawaita zan a rage importin din kajin turawa to amma kuma ya cutatar da mutane ya zo cikin unguwa yanzu unguwa ba ta shigowa kun gane ko jama'a ko ko ya zo ya ba da fili wani ya zo ya yi abin nan majima ma'ana su kasa majima eh? eh ta to ba halitta ya haka nan ko kuma ya zo ya yi kwanabin da wani ya ba shi fili amma saboda shi maslahar kanshi kanshi yawa allocating amma by proxy mun gane ko duka wannan a ba halatta ko kuma wurin da ya zama na amfanin jama'an musulmi ya juya shi babu bukata ya yi allocation ɗinsu da wani tun can da akwai town planning akwai inda za a ce nan filin idi ne nan wajen sukuwa ne nan wajen zuba shara ne nan wajen da mutane za su je ne alga'id wajen da ake zuwa biyan bukata nan wajen no abin nan a da suna kiyo ne dabbobi ba wanda zai gina shi duka waɗannan tun lokacin zamanin da akwai wannan za mu ga wani fili a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da shi bayani sha wuce ya gabata can baya annabi da kan shi fitar da wani filfili ne katon fili a madina annabi ya bashi da in saboda dabbobi wannan me ake ce mashi wancan irin wannan fili yes annabi sallallahu alaihi wasallam keɓance shi to duka wayannan wurin ana iya canzawa in akwai bukata amma in babu bukata to ba halatta a canza shi a zo a cutatar da al'umma kuma wanda zai iya canzawa shi ne shugaba ba mutum kawai zai ai ga wannan filin ba abin nan nashi ba yanzu ka duba da yawa filaye wanda akwai a cikin abin nan wasu sun giggine su fili na sahatul bait filin abin nan gaban gidanka yanzu abin da irin garuruwanmu sai gani ga wuri an yanka shi mai faɗi tsakanin wannan gidajen da wannan gidajen ko mota uku za ta wuce a the time amma ba wannan wurin shekara goma ka gani da wani ya zo ya yi gini ya ɗan ƙara 5 feet a gaba wani zai zo kawai don mai shi wannan ya ƙware shi sai kawai kaga ya buge ginin shi ya matso shi ma wani ko da kake amuwa duk da mota uku suna wucewa a the same time amma yanzu mota guda ma sai ta yi abin an matsa wuri to duk wannan zalunci ne yana cikin abubuwan da ake ce ma a annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ci kasa Allah zai mai linzami ko da gwagwadon ta kani Allah zai mai linzami tun daga kasa ta bakwai a ce ya ja akwai wannan time planning akwai kula da shi ko nan baya baya mu a state in mun sa akwai abin da ake ce sarkin hurumi da kara yake zuwa haka dama kowace hanya ya san tsawonta sai ya rike shi da hannu haka sai ya yi tafi duk inda ya tafi karin ne ya ƙi wucewa sai ya sallama ya ce gidan abin nan yana nan to wannan wannan jin da ka matso da shi ya tashi in bai tashi ba za a rusa shi kuma ka'ida ta shiga an ka rusa shi kai za ka biya fa ba cikin kuɗin al'umma ba kun gane ko to sai ya wuce kun ga tun da akwai waɗannan tsare-tsaren amma yanzu ne sai ga fili ana ta matsowa ana ta matsowa san hanyoyi da yawa wa'anda da mota za ta wuce yanzu mota ba ta wucewa sai dai mashin kun gani to don haka bai kamata duka a wannan ba haka ana mai da fili bayan an yi alikitin in shi gare ka a zo a abin nan nashi wato nan duk wanda ke bin abubuwa na shari'a a najeriya musamman abuja ɗin zai ga irin matsalar fili a kotu kotu haka ga fili ya yi shekaru ana ta shari'a a kai gashi tsakar gari ana buƙatar shi ko tsakar inda ya kamata a investing mutane su amfana amma ya zama matattarat masu shaye-shaye 'yan shaye-shaye da lalaci ana shaye-shaye ana lalaci a ciki wanda ya kamata hukuma in ma abin yana fendin abin nan a kotu ita hukuma tana da damar ta soke eh, allocation din shi ga kowa da ma akwai double allocation ya an ka gama shari'a ko na waye filin ta ba da shi can wani abin nan ce to kotu wannan wannan wurin muna son developing din shi ba mu son ganin fili haka kasuwa saboda ya zama tattara barayi don haka mun soke allocation din shi pending in kotu ta abin nan ta abin nan duk wanda ya zama nashi ne to fili na kuje ga fili ge yawan shi na kuje ya je nashi mun bashi amma wannan za a sake alkitin din shi da wannan to in ana haka za ka gani da yawa waɗannan rikice-rikicen ba za su taso ba don fili kawai mutum zai zo ba filin shi ba yanzu akwai wani filin wata estate a nan can wajen abin nan eh, mai tama extension shekara goma sha wani abu ana rikici a kai wannan ya ce nashi ne wannan ya ce nashi an gama shari'a enforcement ya abin nan duk aka je a shirya da mutanen kotu su ɓoye fayil kun gani alƙalan ma kullum a zo a yi ta abin nan sai da aka bi musu ta hanya sannan suka zauna suka ba da judgment sai ga mutum shi ne wani alƙali yake gaya mana cewa da wahala shari'ar lan a gama ta either one of the parties bai mutu ba ko kuma gabaɗinsu sun mutu wala wani alkali na supreme court ke gaya min haka ɗaya daga cikin alkalin supreme court ya ce kai akwai shari'ar da aka zo duk waɗanda suke da local standing na wannan land ɗin da lauyoyin ɗin ba mai rai duk kowa ya mutu saboda ɗaya tsabagen zalunci a yi ta ja a shirya da lauyoyi su yi ta ɗoka wani delay tactics hatta da da ma'aika clerks na kotu za a shiga da su fa ba an sa wannan kes ɗin a rana kaza ba to ka sa mana shi can a ƙarshe ko da alƙali ke zuwa ya gaji sai ce ya sake abin nan nashi sai ya tambayi clerk ko shi rijistara na kotu to Allah what is the next available date sai ya duba dama an shirya da shi kai wala duk da dinnan ciki suke kawai dai da next available date sai june 2024 wallahi sosai kuwa yanzu haka muna shirya wadda an ka tura 2024 daga next adjoining date ba akwai da za a yi abin nan yanzu har shari'a ta 2006 eh, akwai kotu 2006 an gama tun daga fil abin nan to haka ake tun daga kila kawai za a shirya shi kuma alkali ba aikin shi bane balle ya duba next available date su kuma wancan already sun shirya da mutanen kotu kai ai ta harbata ai ta harbata yanzu akwai shari'ar da aka harba saboda ana jiran wata alkali wadda ita za ta zama CJ don haka ana na ana ta delay ɗinta har ta zo saboda in ta zo ita ce tana da alaƙa da mai abin nan wannan zalunci haka kai dai Allah kayan mashi kai ka kotu irin kotun Najeriya kuma gaskiya duk wanda Allah ya ba mulki yana da aiki yanzu kamar irin wannan matsalar lan da shi wanda yake kula yana da wisdom a ciki akwai hanyar abubuwan da initiative da zai yi ya rage da yawa rikici na lan a abuja akwai adr da ake yi wannan dispute da ake cewa na, na double allocation da su masu allocation ne suna da abin nan da yawa za su iya fitar da abin nan amma sai a bar mutum ya yi ta wahala yanzu akwai fili nan bayan nan wajen gidan izala gabda izala an passport wani wata aka canza gashi sunanta ne amma ba hotonta ba aka ji aka yi passport da sunanta amma ba hotonta ba ne aka zo aka alke abin nan ta sai da an yi sanin an yi komi kuma shari'an nan ana nan ana ta yi ana nan ana ta yi shi wannan mai abin nan tun yana jin kunyan matar shi ta je kotu ta yi abin nan ba wai da zai yi in ba ta je ba a ce contempt of the court kuma in ya bari shi ne bai in bai zo ba shi ne bai da gaskiya haka akwai zalunci ba karami duk wanda ke zuwa ya san abubuwan nan ba daɗi to don haka Allah shi eh, akwai buƙatar a samu irin minista mai basira da gaskiya ana zalunta mutane mutane da yawa suna mutuwa akan matsalar lan wani da aka gaya mana hawan jini ya kama shi in ya zauna yana ganin gaskiya mata abin nan ya za a yi ma a ce wannan kan shari'a ta kai ka kotu ko just last week na zauna da shi mai tama a court sata hau aka yi mashi yaren shi suka yi mashi sata Allah ya sa su barayin da suka shigo ba su sun manta ko Allah ɓoye musu abin nan dubara ba su tahi da wannan mashin ɗin wanda ke abin ga CCTV ba ƙarshe aka ga hoto hoton wanda suka yi sata daga nan aka sa ga jarida duk wanda ya san wannan wanda ya kawo shi za a bashi miliyan goma Ina karamar sata ba ce da an ka samo shi dai wani ya ci dubu miliyan goma ɗin shi da sha wahala ashe su yaren kamfani ne to har yanzu shari'a tana nan kawai su barayin sun yi confession sun yi sata ga evidence ga komi ba sai a yanki shari'a ba to amma aka zo sai a yi ta delay ƙarshe aka gano 'yan sanda ma suna da hannun ciki kayan da sun ka kawo da motocin da sun ka kawo canza su aka yi eh, motocin da an ka ci kama kotu ba su bane dala wajen miliyan kaza ban faɗin ko miliyan amma dalar da an ka kawo ba ta kai miliyan ɗaya ba abubuwan Allah da ya sauka to kuma ƙari da ƙarya suka yi suka yi karya wai suka ce maɓarayi su ce wai kuɗin korona ne to ko kuɗin korona ne ku ɓarayi ya halatta ku ku sace su ku bari gwamnati ta damu kuɗi to a ƙarshe sata an yi ta kayan ma korona Allah ya saura ah, ina ganin nan oke saura hadisi ɗaya ko jama'a mun ci lokaci ƙwarai wa an rajulin min as-sahabati radiyallahu anhu qala gazawtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu fasami'tuhu yaqulu an-nasu shuraka'un fi salasin fil qala'i wal ma'i wan nar wannan hadisi na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna musharaka suna partnership suna tarayya ga abubuwa uku Filkala'i ga ciyawa abin abin da ya shafi abincin dabbobi ba na kowa ba ne in kana da dabbobi su wuce su ci